الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in hijiriya kuma yau goma sha bakwai ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shine zamanmu na goma a wannan majlisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a masallacin alkulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya muna cikin suratu at-tauba sura ta tara yau shine darasinmu na uku a aya ta 60 ayar da take magana akan zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i alarma tukur zakada zai sake karanta mana sai mu dora daga kan matsala ta gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء فريضة من الله والله عليم حكيم Ubangiji سبحانه وتعالى ce الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين wal حقيقة صدقة تزكى alaiha Haƙiƙa sadaka ta zakka ta wajaba ga fakirai a basu a bawa kuma miskinai sune mabukata da kuma waɗanda suka yi aiki wajen karɓo zakar da tara ta a waje guda da kuma wanda suka yi aiki wajen raba ta zuwa ga wanda suka cancance ta da wanda suka yi aiki wajen wara da wadawaye suka cancanci zakar wannan su ne mutum uku alfukara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake so a jawo hankalinsu a haɗo zuciyarsu a gwada musu musulunci shine addinin yi cikin wanda ba musulmai ba wanda ake sa ran kyautata musu zai iya sawa su musulunta ko kuma sun musulunta za su zauna a cikin musulunci a wal mu'allafatu qulubuhum wa sannan kuma ana ba da zakka ga wayanda za su yi amfani da ita wajen yanta kansu daga ƙangin bauta wanda suke bayi ne an yi alkawarin in suka ba da kaza za a yanta su wal na sai kuma wayanda suke cikin rigima ta kuɗi ko dai saboda bashi ko kuma saboda tara da aka sa musu ko kuma saboda wani nauyi da suka ɗauka wanda sai sun biya kuɗi sannan zimmasu za ta kubuta kamar misali mutumin da ya je wajen musuluntar da waɗanda ba musulmai ba sai suka sa masa sharaɗin sai ya ba su wani abu misali fasto ya ce to shi ya musulunta ya zai a yi da gidan da coci ta bashi ko motar da coci ta bashi sai a ce to kanka damu in ka musulunta za mu mayar maka da gidanka za mu baka ka ba ka biya coci kai kuma mu baka wani ka ba coci nata za mu baka wani to wannan ya halatta a wanda yake ya je ya ɗauko wannan nauyi a bashi zakar domin wato domin ya sauke wannan nauyin tunda yana cikin algharimina walgharimina wa fi sabilillahi da kuma waɗanda suke kan ɗawainiya ta yada kalmar Allah ta hanyar zuwa jihadi wabni sabil da kuma inda suke kan hanya tafiya domin tafiya ta halil domin abin da ya shafi rayuwarsu ko kuma domin abin da ya shafi neman abinci ko neman ilimi to a kasan alfukara uwal masakin a matsalolin da muka tattauna kusan matsala goma sha takwas mun tsaya akan matsalar cewa abinda manyan malamai na musulunci suka tafi a kai shi ne, talakawa waɗanda ba su da komai fankan fayau wanda za ka ba su zakkan nema don su samu su ciyar da iyalinsu ko su biya kuɗin makaranta da miskinai waɗanda suke suna da ɗan abin da suke da shi amma ba su da ƙarfi mai yawa a bisa ra'ayin shafi'i da ahmad ibn hanbal kenan a bisa ra'ayin malik da imam abu hanifa kuma akasin haka miskini shine yafi zama yafi jin jiki fakiri kuma shine yake da dan dama dama to kowane ra'ayi ka dauka dai akwai wani mutum sunansa miskini akwai wani mutum sunansa fakiri to mun kawo magana Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin al-Majmu da ya hakaito daga manya-manyan malamai ma'abuta mazhabar Shafi'iyya akan cewa ga abin da ya kamata a bawa miskini da fakiri in za a fitar da zakka sai ya ci gaba da cewa shi imam shafi'i imamun nawawi Allah ya ci kansa da rahama a cikin al sharhu almuhazzab yake cewa kala ashabuna bayan ya kawo hadisin qabisatu ibn mukhariq cewa hatta ya ji da sidadan aw qala qiwaman min aish wanda yake talaka ba shi da hali ya halatta ya tambaya a bashi kuma ba zai daina tambaya ba har sai ya samu abin da zai biya masa bukata aka ce to kamata in za a ba mutum zakka kada a yi masa wa a'ata qalilan wa akda a shi abin da zai ishe shi wannan shine in dai akwai abin da zai ishe shi to a shi ya ishe shi sai ce qalu qala ashabuna fa ajaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almas'alata hatta yusiba ma yasuddu hajatahu fadalla ala dhalika ma dhakarnahu fadalla alama zakarnahu yace gashi manzo Allah ya ce mutum ya halatta yayi roƙo har zuwa lokacin da zai samu abin da zai toshe masa bukata wannan sai ya nuna ya zama dalili akan abin da muka faɗa na cewa in za a ba wa mutum zakka a bashi abin da zai ishe shi imam an-nawawi yace qalu har yanzu dai manyan malaman suka ce fa in kana adatuhu al-ihtirafa idan shi wannan bawan Allah yana da wata sana'a da yake yi o tiya ma yashtari bihi hirfatahu to a bashi abin da zai ja jari kamar misali wannan talakan sana'arsa ita ce wato yana mahauci ne to sai a duba a ga ya yanayin matsayinsa yake ta fuskar tattalin arziki ya yanayin cin abincinsa yake a gida da tsarin kashe kudinsa sai aka ga a wata baya kashe ƙasa da dubu sittin to sai a ga idan aje abbatuwa a tambaya mutumin da zai kashe dubu sittin a wata jarin nawa ya kamata a ce yana da shi misali in ɓangaren shanu yake in ɓangaren ƙananan dabbobi yake in ɓangaren fatu yake ɓangaren bangaren kofato da kahunhuna yake idan ɓangaren kayan ciki yake in ɓangaren kai da kafa yake duk ɓangaren da yake sai a duba a ga cewa to me in aka ba shi jari zai dinga samun wannan abin da zai dinga ciyar da iyalinsa misali sai aka gano cewa idan ya sami sawa guda biyar ko biyu ko uku za su ishe shi a dai buga-buga insha Allahu ka kirga dubu sittin ba ita ce a wata ɗaya zai kashe ba to idan ka ɗau wata uku ba dubu ɗari da tamanin ba kenan tun Allah ya yarda dai ko da a wannan watan bai samu dubu sittin ba zai iya samun dubu arba'in amma wata mai zuwa zai iya samun dubu ɗari wani watan ma in ya ƙara samun dubu ashirin in ya haɗa haka dai dubu ɗari a haka dai a fuske zai iya samun wannan kuɗin abu hanya da ake bi wajen lissafi to abinda malamai suka ce kenan in ka bashi kasa da haka baka kyauta ba an gane aw alati hirfatihi in kuma misali tela ne to sai a duba a gani to yanzu me yake dinki yake kuma yana sirfani to sai a bashi kudin da zai ishe shi ya sai keken dinki da keken sirfani idan ya siye su su za su dinga kawo masa abinda zai dinga biyan bukatar tasa wannan malamai ne suka faɗa imamun nau ya ce ƙultu ko kuma imamun nau ya ce ƙallat ƙimatu zalika am kasurat kar a damu in ya zan abinda zai si kayan yana da yawa a bashin inda ya zakar taka ta kai haka watakila je a duba a ga cewa shi wannan haya yana da kiyakiya ne yana da irin nan a garin ana cewa danfo ko irin hais na yana haya to a sai masa ita mana watakila ba fi miliyan biyar ko miliyan hudu ba a bashi je siya domin da ita ne zai dinga fita yana ɗiban fasinjoji kuma ya rufa wa kansa asiri ko kuma ma a'a an duba an ga cewa a gaba ɗaya gaba ɗaya abin da yake bukata shi ba surfani yake yi ba kawai ɗinki yake nawa ne keken ɗinki bai fi dubu ashirin ba sai a sai masa na dubu ashirin din kawai idan daukar video kyamara yake sai a zo a tambaya HD nawa ake sai da ita Kanun ce ko kuma Sony ce ko kuma Panasonic ce lallan aka je sai a ga abin da ke sai da ita kusan naira 900 ko miliyan 1 ko 500 kuma in ya fita yayi aiki da ita na wata ɗaya zai iya samun abin da zai rufawa rayuwarsa a to sai a sai masa ita idan a daidaita sahu yake marwa babur to sai a sai masa marwa din kaga ta wani za ta zama kaɗan ta wani za ta yi yawa wa ya kunu ƙadarhu bi haithu ya hasulu lahu min rib'ihi ma baqiya bi kifayatihi ghaliban taqriba sai zanto abinda aka bashin ko abinda aka sai masa zai ishe shi yayi buƙatar sa har wani abin ma yayi saura yawanci wa yahtalifu zalika bi ikhtilafi al-hirati wal biladi kuma bambancin ba za a iyakance a ce a bashi naira kaza ko dala kaza ko jirhami kaza ba ya danganta da me yake yi din kuma a wani gari yake watakila za a sai marwa a kano kudinsa daban da marwa a lagos watakila kuma kudinsa daban idan a niger state ne watakila daga can ake ɗauko shi sai kaga ga ya fi arha a can to sauraka kaga shari'a ba za ta zo ta ce ga iya abin da za a bayar ba don kar a cutar da wasu kuma a tila wasu da yawa sai ta ba da fomula kawai abu wannan fomular wa qarraba jama'atun min ashabina zalika yace amma wasu daga cikin manya-manyan malaman mu sun kusanto da wannan matsala sai suka ce man yabi'ul baqala wanda duk yake siyar da wato irin su doya dankali avocado wannan gurji da sauran irin waɗannan abubuwa dai da ake siyarwa ko kayan gwari yu'ta khamsata darahim aw ashara to a bashi dirhami biyar ko goma wa man hirfatuhu bai'il jawahir wanda kuma yake sai da yan kunnaye da sarƙoƙi yu'ta asharata alafi dirhamin matsalan in wancan an bashi dirhami biyar ko goma to shi kuma wannan mai sai da gwalagwalai sai a bashi dirhami dubu goma ba sai kowa ya koma sai da gwalagwalai ba <laughs> ai sai koma sai da gwalagwalan kaga shikenan sai a huta wa man kana tajiran wanda yake kuma dan kasuwa ne au khabbazan ko yana da gidan biredi au abbaran ko yana da wajen sai da turare to shi ma dai sai a bashi abin da zai kai dirhami dubu goma to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa to a ra'ayin sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi yana so idan mutum ya zo neman zakka in za a bashi a bashi abin da zai ishe shi a wadata shi domin sai na umar da yawa ma yana cewa ku ba su kuma ku ƙara musu ku ba su abin da zai ishe su ya wadace su ko da zai kai raƙumi ɗari ne haka in ka zo karɓa a lokacin sai na umar in ka cancanta sai a duba me kake yi me zai ishe ka akwai mutumin da yana da kashe-kashen kuɗi sai a bashi abin da zai iya isassa wannan matsala sai zama da haka mun gama da ita duk wanda zai ba da zakka ya ji tsoron Allah ya ba wa mutum abinda a tunaninsa zai masa amfani shi yasa a bisa shawara wanda duk ya san jarinsa ba shi da yawa zakkar da yake fitarwa ba ta da yawa to in so samu ne ya nemi manema tsaba masu neman abinci ya ba su don su sai abinci da yawa wasu suna tambaya to me hukuncin wanda zai ɗauko misali ya kirga zakarsa naira miliyan goma ce to sai dadda tsata dubu goma goma goma goma ya dinga rabon dubu goma goma ya zakka ta yi ko ba ta yi ba yi ta yi amma ita zakka ku sani abu uku ne na ɗaya akwai yiwuwarta ko rashin yiwuwarta duk zakar da bata yi ba sai ka sake fitar da ita shine kaga attendance kenan present ko absent kana nan ko baka nan in dai baka zo ba to za a ga zero a ga ka. to wanda duk bai fitar ba Allah yana bin sa bashi sai ya fitar wanda kuma ya fitar ba ta yi ba sai ya sake fitarwa to kakkasa zakka da tsinkata baya hana a ce ta yi. sai abu na biyu a zakka shine in kai kana da lada akwai wanda ya zo ya jarabawa amma ya ci zero to a masu zakka ba akwai wanda ya biya yanzu a shari'a ba za a ce ya ƙara biya ba amma yana da lada a wajen Allah ba shi da ita waye wannan shi ne wanda ya fitar da kuɗin da ake bukata amma ya bi san ransa ko wajen zaɓar yadda za a bawa ko kuma wajen wato ba su adadin abin da ya kamata a ba su kamar misali yanzu wanda duk ya wahalar da talaka wajen karɓar zakka to shi ma kai ya zargi ubangiji in Allah ya kaddara masa ya wahala a rayuwarsa da haka akwai wanda zai zo in ya tashi zai raba zakkar amma dan duniya ta sani sai ya sa kowa ya zo a wajen karɓar nan a daki wani wani ya faɗi ya suma wani ma ya mutu shi kuma kawai dai tun da zai bayar ba ruwansa da wancan kajuwa litis ɗin shi dai kawai ya bayar shi kenan an gawa to wannan watakila ma bashi zai biyo bushiya ake cewa ko watakila kuma zai zo ubangiji ma ya kama shi da laifin ya cutar da mutane wannan shi ne abu na biyu mutum ya yi zakar yi wa Allah ya karba kuma ya samu lada sai abu na uku kuma ya zanto impact na zakar amfaninta ya zo ya dawo maka ana so duk sanda ka bada zakka Allah ya sanya ƙaunarka a zukatan wayanda ka bawa kuma duniya ta ƙara yi maka tambari na kyakkyawar shaida to shi wannan ba shi ne target ɗinka ba wannan na Allah ne in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka sai kai ta bayarwa ba wanda ya san kana bayarwa kuma a zahiri kai baka wa impact ɗin ba baka ga amfanin a zahiri ba amma spiritually ka yana wajen Allah amma in Allah ya ga dama sai ya sa duk mutanen shi yadda kake suna ka ba don kuma saboda alherin da kake musu na zakka to wannan tilka bushir bushiral mu'min shine farkon alherin da mummuni yake samu a duniya kuma in ka samu ai ba za ka ki jin daɗi ba ko to amma ko wanda Allah yake masa uquba yayi zakkar ta shiga yan shikenan sun shiga a wajen Allah maganar lada ya samu rabi da rabi to amma kuma Allah ya tashi masa uquba sai yasa sa farkon wanda ma zai fara zakin sa shine wanda ya ba zakka to galibi wanda suke zama victim na wannan abun na uku sune waɗanda suke kakkatsa ta ka sani fa dan adam irin ka ne kamar yadda kake dan adam haka kowa yake dan adam duk mutumin da ya san cewa kana da arzikin da zaka iya bashi naira miliyan ɗayan ka bashi naira dubu goma ji zai a ransa ka cuce shi ba ma zai ji cewa ka taimake shi to sai ya zanto an samu contrary result sakamakon ya zama ya zama sunkuyan abin da ake so a samu to don haka shawara da nasiha ga masu kakkatsa zakka su yi gutsun-gutsun da ita in dai ba iya arzikinsu kenan ba wanda na gaya muku yake da miliyan biyu zakasa naira dubu hamsin ce naira dubu hamsin dinnan ya iya samun cikakkun talakawa da suka amsa sunansu talakawa ya gutsira ta biyar ya ba su naira dubu goma goma ko ya gutsira ta goma ya ba da dubu biyar biyar wannan kaga ai iya la ya ji duna illa juhudahum iya ƙoƙarinsa kenan in zai fitar da miliyan hudu in naira miliyan hudu ne kudinsa zakarsa nawa ce dubu ɗari ya raba mutum goma ko mutum ashirin amma inda hali ya nemi wa'anda wannan kudin zai musu yawwa akwai wani babban malami cikin malamanmu ba sai na faɗi sunansa ba wani malami cikin manyan malamanmu yana babu labari ya ce suna zaune da shi sai gashi an aiko masa zakka a cikin emblem ta naira dubu biyar a wancan lokacin tunda da daɗewa ne aka zo aka ce masa gashi algabar ta malam in ji alhajiwa ne ya ce aka maka ya ce na me aka ce zakka ya buɗe ya fito da su ya tusa ya ga dubu biyar ne sai ya mai da su sai ce dakata tsaya sai ya rubuta takarda ce na gode ala saka ma da alheri amma ni ban cancanci in ci wannan zakar ba domin ina da arzikinta a samu wanda yake bukatar ta a bashi abinda isa shi malamin sai yake cewa hikimarsa ta yin haka shine in dai har wannan bawan Allah arzikinsa shine ya fidda dubu biyar biyar ya ba mutum irinsa mai hidima to gaskiya shi ba ya da yunwar dubu biyar ɗin gwanda a samu wanda yake da yunwar ta a bashi yanzu in kai ne aka dawo maka da ita ba wai ka ce ka daina bashi ba ma sai ka zage shi to ba kuma zagi ba ne gaskiya ya faɗa duk da cewa shi malamin da yake ba mu labarin ya ce amma ni a ra'ayina bai kamata ya haka ba a ishtihadina ya karɓa ɗin ya yi haƙuri in ya samu dama sai masa wa'azi to amma ka kowanne daga cikin su yayi ishtihadi ba wani wanda aka saukar da nassi akai ya kamata idan zaka ba mutum zakka kai kokari ka kirdadi abinda in yayi zai amfanar da shi kuma a dinga kulawa sosai musamman waɗanda suke da dukiya da yawa za su fitar da zakka za mu zo wajen algarimi na waɗanda ake bi bashi akwai wanda in ya baka zakka ka biya bashi haushinka yake yi akwai wanda in ya baka zakka kai aure ba zai ƙara baka ba dan me zaka yi aure ba za ka ji daɗi ba irin yadda shi ma yake jin daɗi ballantana ka sai abun hawa sai ce mutumin da muka bashi zakka ya sai abun hawa akwai wanda ni ya same ni yake min faɗa ya ce ya ba yaransa zakka amma saboda rashin hankali wai yaron ya ji ya ba da odar mota a kawo masa sai na ce wannan in kudin naka ne kenan ai kudinsa ne a babi na ‘yan uwantaka kakka haɗa yi masa nasiha da bashi zakka domin baka da wata minna a kansa wannan zakkar tasa ce Allah ya ce dole ka bashi amma idan daga cikin kuɗinka ne ka ɗauka ba kuɗinsa da Allah ya baka ka bashi ba ka ɗauka ka bashi kai kuma abin da kake so so kake so fuloti don wa kansa gata sai ya ɗauke kuɗin ya je sai mota kuma ka lura cewa ba shi da laruran motar to wannan kana da haƙƙin da zaka yi masa fada kama yi masa kausasa masa harshe cewa gaba ba zan ƙara maka ba in kai haka ko kuma misali irin kana da wata siyasa a tsarin ka na kanti sallama ba wajibi ba ce da yawa wasu yaran kanti suna ɗaukar cewa in aka ɗauke ka in ka shekara dole a sallame ka a wani dalilin sai dai in agirmen kuka yi da kai da ubangidan an ka ce inyamurai suna yi to kai inyamuri ne an kai ba inyamuri ba ne Me yi haka al'adar suke amma sallama wani abu ne wanda yake kawo ci gaba wani abu ne wanda Allah da manzansa ma suna san shi amma ba tilas ba ne. so daga yaran kanti su sani sai dai in ya shiga sharadi cewa ka zo kai min yaro a kantina zuwa lokaci kaza in an kai wannan lokacin zan sallame ka aka yi rubutu to wajibi ne a sallame ka in ba a sallabe ka ba ma za ka iya kai ƙara kuma shari'a za ta ɓatan maka haƙƙinka saboda na ala shurutihi amma in ba haka ba haka kawai a al'adance ne in ka zo zan yaye ka bayan shekara kaza kuma in ba ka jari wani ɗan kasuwan yana da kyautatawa hakan in ya fitar da zakka yana da kuɗi da yawa in ya fitar da zakka baya ba yaransa zai kai ta can inda yake kai ta ne to amma saboda yaran nan da su aka wahala aka nemi kuɗin nan kuma bai ɗauka ya ba su ba to kuma cikin abin da ya samu a cikin ribar kantin nasa bayan ya fidda haƙƙin Allah sai kuma ya kwashi wani kaso sai ya rarraba musu mai miliyan ɗaya mai miliyan biyu mai dubu ɗari mai dubu ɗari da hamsin to wannan kyauta ce ka bashi in yi wani abin ba daidai ba za ka iya kiransa ka ce ban baka dan kai abu kaza amma in dai zakka ce baka da hurumin da za ka ce me yasa na baka zakka ka biya kudin haya ka je ka sai babur ko me yasa na baka zakka ka sai babur ko mota ka je ka biya kudin haya ko me yasa na baka zakka ka je ka biya mara lafiyan kudi a asibiti ka kuma sai ka je ka sai abinci ko me yasa na baka ka je ka sai abinci ka biya wa mara lafiyan ka kudi a'a sanda ka cire zakkar to ta fita daga cikin haƙƙinka ta zama haƙƙin shi talaka an fahimci wannan matsalar sai matsala ta gaba kamar matsala kusan ta 20 kenan shin ya halatta mutumin da yake Legas ya kwashi zakkarsa ya kai ta arewa ko wanda yake arewa ya ɗauko ta ya kawo ta Legas? wannan matsala ce mai mahimmanci kwarai da gaske da ya kamata a tattauna Allah dai ya faɗi target shine alfukara wal masakin amma kuma shari'a ba ta zo ta faɗi location ba kun gane shi kuma alfaƙir wal wato ko ina akwai shi kamar yadda balarabe yake cewa fi kulli baladin zaidu <laughs> kowane gari akwai zaidu mana ba inda babu talaka to sai dai shin saƙon zakka kowane mai kuɗin wurin shi zai ba wa talakan wurin ko kuma ya halatta mai kuɗi ɗaya kula da wasu talakawa to kamar yadda muka saba ba ma yin gaban kanmu sai mun duba mu ga me maganganun malamai to a jumhur na malamai na malaman mazhabobi guda hudu mafi yawan sun tafi akan cewa baya halatta a ɗauki zakkar wani gari a kai wa wani gari sai dai malikiya Allah ya saka musu da alkhairi da shafi'iyya da hanabila wayannan ukun banda hanafiya sun tafi akan cewa idan nisan garin bai haura barid hudu ba shi kuma barid daya daidai yake da farsahi uku shi kuma farsahi daya daidai yake da mil uku shi kuma mil daya daidai yake da kilomita da shida. wanda barit hudu yana daidai da kusan kilomita tamanin da kusan tara shine masafar kasar kenan to sai suke ganin cewa idan dai nisan bai huce kilomita tamanin da tara ba a yaranmu na yanzu to a iya ɗauka daga nan in aka bukatar tana can a ɗauka a bayar wannan amma ra'ayin fa ba shine ra'ayi mai rinjaye ba gaskiya sai suka ce a ah, yawa sai kuma shafi'iyya su kuma ba su haddade da wannan kilomita ba su haddade da adadin masafa ta ƙasar ba sai suka ce a'a kawai in akwai wani garin a kusa da ku wanda ba nesa ba kamar misali yanzu daga Legas a ɗauka a kai shagamu ko daga Legas a ɗauka a kai kwatano ko badagiri ko misali daga Legas a ɗauka a kai ogere ko a kai A kuta ai dai ba wani nisa ne sosai ba ko amma misali daga Legas a dauka akai akai bodinga a cikin Sokoto ko akai argungun a cikin Kebbi ko akai tsafe a cikin Zamfara ko misali akai mashi a cikin Katsina ko akai gwale a cikin Kano misali to a gaskiya ne ko ba gaskiya ba <laughs> sai suke ganin nan yayi nisa kamar yayi nisa balle kuma uwa ba a ɗauko daga maka a kawo ta najeriya sai suke ganin yayi nisa amma ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi da suhunun su kuma sun tafi akan cewa a cikin malikiya kenan wanda kuma ibn al-qasim in dai ibn al-qasim da suhunun suka tafi akan mas'ala a cikin malikiya to gaskiya wannan mas'alar ko ka samu ta a muwaɗa wacce hadisi ce tsantsa to da yawa daga cikin masana kanikancin fikihun malikiya suna rinjayar da wannan matsalar shi yasa wannan shine sirrin da za ka ga hadisi ƙarar a muwaɗa amma sai kuma ka ga wata fatawa a cikin mudawwara ta saba wa wannan nassin na hadisi sai kuma ka ji ibn rushd a cikin albayan wa tahsil ko kuma a wannan a cikin al-muqaddimat din nan ko wataƙila ma khalil a cikin muhtasar sai a ce a kansa fatawa take wanda dama shi kuma khalil ibnu ishaq al-jundi ya gina muhtasar ne akan matsalolin da akansu su fatawa ta gino. wani lokacin wani in ya karanta hadisi to tsammaninsa shi kenan iyakacin addini kenan to ba yadda za a yi ka fahimci hadisi sai ka tsaya ka ga ya manzan Allah ya aiki da hadisin shi ko manzan Allah sallama waɗanda suka zauna da shi su ne sahabbai su kuma su suke rawaito aikin manzan Allah ɗin kai tsaye wanda shi kuma fassara aya ne da hadisi su kuma su suka koyar da almajiransu wataƙila sai ka ce to ni kawai na samu hadisi shi kenan kawai ni wannan matsalar banganta a hadisi ba to ya za ka yi da manzala su sallama misali da yake cewa wanda duk ya sammako a sa'a ta farko ranar juma'a kamar ya kaddamar da sadakar raƙumi ne wanda ya je a sa'a ta biyu kaza kaga kai an a zahirin hadisin ne sa'a ta farko da an gida da sallah asuba kenan amma za ga amalikiya bai halatta mutum ya tafi masallacin juma'a da an gida da sallah asuba ba wani wanda ma yake tafiya masallacin juma'a da an yi sallah asuba lokacin tafiya masallacin juma'a galibi yana fara ne daga kusan karfe tara goma haka ba ma a buɗe masallatan hukuma a malikiya sai wannan lokacin yayi inda ranar juma'a ne kuma wannan shine ra'ayin malik kuma ya rawaito wancan hadisin a cikin muwadda amma fatawar da take cikin manya-manyan littafin malikiya ita ce waccan abin da yasa shine imam malik ya ce shi ya riski malamansu a madina kuma yawancin malamansu 'ya'yan manyan tabi'ai ne wanda su ne a cikin isnadin wannan hadisin daga kansu sai sahabbai sai manzo Allah sallama sun rawaito hadisin amma kuma ya ga gashi ga lokacin da suke tafiya ba su taɓa ganin mutum yana sammakon irin duku-duku ba yana fita to yau da gobe sai suka fahimci ashe fassara a sa'atul ula din ba wai ana nufin sa'atul ula min al ula ba a'a sa'o'in nan guda shida da ake da su na farko a yini to sa'a ƙarshe ita ce ake raba ta shida ake raba ta biyar don haka sai wancan aikin ya raba waccan gaddamar ita kwa mudawwana asali asad ibn furat Allah ji kansa rama ne ya tashi bai riski malik ba ya je wajen ibn wahab yana neman fatawoyin yadda imamu malik ya fahimci nassoshi na addini to in ya tambaye sai ce manzan Allah ya ce kara ya ce to ya malik ya ce sai ce ana ce ma manzan Allah kana ce min ya malik ya ce karshe sai ba samu fahimtar juna ba saboda shi Ibn wahab ya fi karkata zuwa ga zunzurutun hadisi to da ya je wajen abdurrahman ibn al-qasim da ya zauna ibn al-qasim duk tambaya sai ce me ake cewa a waje kaza ce kaza ake cewa kaza sai da ya tattara duka matsalolin ana ya tashi kuwa ya ce jama'a in malik ya mutu wallahi ga wani malik din nan to sai ya tashi ya tafi da wannan littafin nasa ya koma gida to da ya koma gida shi ibn suhunun sai suka ji labarin an zo da fatawoyin imamu malik sai ya nemi shi asad ibn furat ya bashi wannan fatawoyin don ya samu ya kufa, asad sai bai bashi ba to sai ya tura cikin dare aka ɗauko masa littafin ba tare da sanin shi asad ba na tadwinan sai aka kwafe shi aka rubuta gaba ɗaya aka rubuce aka mayar da shi da aka gama juyarta sai aka mayar masa shi ne shi kuma sai ya saɓi littafin sai ya tafi wajen ibn al-qasim ɗin ya ce gashi mun samu bayanai cewa gashi gashi gashi sai ya dinga karanto masa daga farko in ya karanta masa sai ce eh haka ne eh haka ne eh haka ne nan a'a nan ba haka bane gyara nan akwai kuskure gyara duk da ya gama bitar littafin gaba ɗaya suka yi kwaminsa da shi malamin sai ce to kaje ka ce da asad bin furat ya karɓi taka ya gyaggyara inda to ka <laughs> a rigima ta ke kenan ya je ya gaya wa asad asad ya ce ba zai ba ba zai karɓa ba to sai labari ya je wajen ibn al-qasim sai ya ce Allah karka amfanar da kowa waccan an-nuskhatul asadiyya ne shi yasa yawanci ba a santa ba wannan sai ake kiranta mudawwana to malamai abin da isa suka gamsu da ita suka ce saboda fassarar shari'a ce qur'ani da hadisi da malamai hudu suka bi ta kanta na ɗaya malik na biyu ibn al-qasim na uku ibn sufnun na hudu shi asad ibn furat ne to dan haka in kaga abin da ya saba wa nassin muwadda to a kansa ake aiki ne tun daga lokacin sahabbai to shi yasa in suhunun ya haɗu da ibn al-qasim to gaskiya tura wannan masala a malikiya da wahala to da ibn al-qasim da suhunun su kuma suna ganin halaccin a iya ɗaukar zakar daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya in dai akwai larurar kai ta ƙarshen duniya kuma wannan ra'ayin nasu ya fi dacewa da waƙi kuma za ka ga yawanci a yanzu da shi ake aiki galibin gwamnatoci na musulunci a duniya da kuma cibiyoyi na fatawa a duniya galibi suna gina shawarar suna gina fatawarsu ne akan wannan dalilin. hanafiya su kuma sun mai da shi makaruhi ne karahata tanzihin wato a ɗauka wato makaruhi ne bai kai haramun ba a ɗauke ta a kai ta wani garin ya fi kamata da a raba ta a garin da wa'annan mutanen suke dalilin da malamai suke kafawa shine na ɗaya ubangiji su subhanahu wata'ala yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake a cikin al bukhari da ya tura mu'az zuwa yaman imam al-bukhari ya rawaito shi ta'liqan amma bi sighatil jazm kuma bai kawo shi ba sai ta'liqan din kawai yana cikin hadisan da bukhari bai maimaita su ba da isnadi kusan hadisi 160 wanda ba bai kawo su da isnadi ba amma hadisin ya inganta zuwa ga wanda imam al-bukhari ya ambata shine tawus amma abin da yasa Imam al-Bukhari bai kawo isnadin har zuwa kan mu'azu ba saboda akwai shakkar riwayar Tawus ibn Kaisan al-Yamani daga mu'azu dan Jabal Allah ya kare da to wannan shakkar ce ta amma kuma duk da haka isnadin karbabbe ne inda za a bi ta waɗanda suka sadar da shi kamar yadda ibn hajar ya faɗa da waninsa sauraka yana cikin hadisan da suke sun zo mu'allaka a cikin sayyul bukhari bi sigatil jazm kuma wa lam yadhkuraha al-bukhari illa mu'allaqatan mu'azu dan jabal da yaje sai yake cewa e ituni da yaje yaman tunda yana hada zakka manzo Allah sallama ya bashi izini ya karbi zakka to sai sai shi shi imam mu'azu dan jabal din Allah ya kare yadda a gare shi sai yake cewa wanda hadisin kamar da na faɗa muku yana cikin kitabu az-zaka babul ardi fi zaka babun da yake a cikin sayyid bukhari kenan babun da yake magana akan idan aka tashi ba da zakka idan mutum yana siyar da shaddodi to zai iya ba da kuɗi ya aje shaddodinsa ko kuma misali idan mutum yana siyar da dala da pound to zai iya ba da naira ya rike dalarsa ko misali idan mutum yana siyar da motoci zai iya ba da kuɗi ba sai ya ba da mota ba shine al'ardu fi zaka sai ya ce wa qala tawus tawus shine tawus ibn kaisan al-yamani tabi'i ne ƙala mu'az mu'az ibn jabal ya ce to wannan ita ce matsalar tawus bai ji daga mu'az ba amma isnadin tun daga kan bukhari har zuwa tawus ingantacce ne dan bukhari in ya maka ta'aliki haka to wato hadisin sahihi ne zuwa ga wanda bukhari ya allake hadisin a kansa. sai ce mu'azu ya ce radiyallahu anhu li ahli yaman ituni bi aradi bi aradin jama'a ku kawo min musanyi tunda ni yanzu zan tafi da zakka ne ku kawo min musanyi siyabi khamis khamisin ku bani tufafi na khamis khamis din wani nau'i ne na tufafi aw labisin ko ma kowane irin tufafi ko da ba khamis din ba fi sadaqati makana sha'ir wa dhurra in ba za ku samu hatsin sha'ir da dawa ba ko da da zurra ba dai shine dai hatsi na dawa ko gero ko maiwa ko wani abu makamancin haka shi asali za su fitar amma sai mu'azu bin jabal ya ce kwa iya bani ko tufafi a madadin hatsin sai ya ce ahawanu alaikum in kuka bani haka kuma ya fi muku sauki idan kuna buƙatar abincin fiye da yadda kuke buƙatar tufafin wa khairul li ashabi rasulullahi sallallahu alaihi bil madina ni kuma in na kai musu kayan tunda madina ba kaya ku kuma yaman kuna da kaya su kuma sabon manzon Allah za su fi buƙatar kayan to wannan zai mana amfani hadisin a gaba amma a yanzu amfanin da zai mana shine za a ɗauki zakka daga ina a ina daga yaman a kai ta madina a wani lokaci a lokacin sahabbai to kuma mu dama ai muna koyi ne da wannan lokacin to tunda har a lokacin manzo Allah sallama an ɗauko zakkar daga yaman an kawo ta madina to me zai hana daga Legas a ɗauke ta a kai ta wani garin kano misali ko guru ko fatasku ko a fatasku to me za su yi da zakka mutane masu kuɗi kowa fa an ce ba ka rasa shi da tanka da ko ba haka bane malam jama'a an fahimta to sai suka ce to wannan wannan kenan wannan hadisin yana nuni akan cewa ana iya karbar kuɗi a madadin kaya ana kuma iya karbar kaya a madadin kuɗi idan aka yi misali in kana da shago kana harka ta kasuwanci sai lokacin zakka to kuma sai ka ga wani makwabcinka mai shagon shi kuma ya kari ko kana bukatar ka ƙara mai jari za ka iya lissafa kayan ka bashi a madadin kuɗi saboda e tuni bi ardi siyabi ardin siyabi khamisin ko siyabin khamisin aw labisin makana zurrati wash sha'ir ahwanu alaykum wa khairul li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bil madina nabi kuma yana nuna halaccin ɗaukar zakar daga wani gari zuwa wani gari amma jumhur da yawa ba su yi amfani da zahirin wannan hadisin wajen halattun canja zakka da wani abu ba sun ce a in ta dabba ce ka fitar da dabba in ta kuɗi ce ka fitar da kuɗi in ta kaza ce kamar layya layya in kai za ka samu lada ka ci ka raba wa talaka bai halatta ka ce to ai dai tun da layya ce ni nawa ne ragon ne sittin ko 70 kawai ka cire sittin ko 70 a madadin layya sun ce bai halatta ba kamar yadda zakatun fitr jumhur na malikiya da shafi'iya da hanabila sun tafi akan cewa dole sai dai abincin zaka fitar tunda ai a lokacin annabi sama akwai kudin bai ce a fitar ba ya faɗi cewa a ba da dabino da sha'ir da kaza da kaza amma hanafiya suka ce ai abin da yasa so ake a sa wa talaka walwala da nashaɗi ko to ku ai yanzu kuɗi ma sun fi wannan don wanda ka bashi abincin wanda ka bashi kuɗin fara in ka bashi shinkafa buhu ɗaya dubu goma sha shida ko ko sha bakwai to in ka bashi dubu goma sha bakwan zai je siyo yar hausa rabin buhu ya siyo taliya da kuskus ya ma siyo doya da dankalin turawa ya siyo mai da canjin duk a haɗa a yi kaga da ilama da naman kai ko da fomo ganda sai a haɗa kaga zai zama ya fiye masa alkhairi to wannan dai daga cikin matsalolin da suke da alaka da inna sadaqatu lil fuqara'i wal masaki, sai mu matsa wal amiluna wal amilina alaiha da wanda suke yin aiki akan zakkar to al amiluna alaiha yadda larabcin yake nunawa sune masu tara zakka wanda shari'ar musulunci gwamnatin musulunci tana da wanda ake kiransu jubat wanda suke karkashin ofishin sa'i sa'i aikinsa shine tara zakka to akwai yana da lieutenant wanda su ne zai tura su kai je kauri kaza kai je kauri kaza kai je kauri kaza in sun je su za su kawo zakkar a tara ta wannan idan hukuma ita ce take fitar da zakkar kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu hamid as-sa'idi allah ya ƙara yadda a gare shi wanda bukhari ya rawaito yake cewa ista'amala rasulullah salama rajulan min al'ast manzala sallama ya naɗa wani mutum daga banu asad ala sadaqati bani sulaim yace je karɓo zakkar banu sulaim Yuda'a ibn lutubiyya ana kiransa da suna ibn lutubiyya ma jaa da ibn al-lutubiya din ya dawo hasabahu sai manzo Allah ya ce to shikenan aka duba aikin da ya da wahala aka bashi albashi a cikin zakkar an kunkula shine wanda ya dawo da zakkar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga zakka na samu kamar yadda ka tura ni dama an tura masu estimate estimate sun je sun estimating sun ga nawa ne kimar zakka aka tura wanda zai je hankali hankali har a tattaro ta a kawo kamar yadda ake yin fatin layya din nan da sallah kun ga wannan su ne su'at to da aka kawo sai ce to ya rasulullah wannan ita ce ta zakka wannan kuma sun bani ne ladan gabe kawai maza Allah ya ce a tara jama'a ya hawo minbari yace ma balu unasin me ya samu mutane mun ba su aiki mun aike su sai su dinga cewa wannan namu ne wannan kuma na zakka ne mutum ya zauna a gidan ubansa ko uwarsa ya ga abin zai zo masa ne halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi ran manzon Allah ya baci akan me zamu aike ka wannan corruption ne wai ce ka je ka ce su baka to amma wannan hadisin aka samu masu gaggawa za su iya yi masa tsagar rama su shige shi kai tsaye sai su ce to shikenan bai halatta in dai za a biya ka albashi ai maka alheri ka karbawa a'a ba haka yake yi akwai darussa da yawa karkashin wannan hadisin amma ba shi ne darasin mu na yau ba gaskiya in muka raja akan sa muna da matsaloli da yawa na abin da ya shafi zakka wancan in dai kyauta za a baka abu ba rashawa bace to ya zo a cikin hadisin Mu'az dan Jabal duk da cewa akwai inqita'i tsakanin Yazid ibn Mirsad da Mu'az ibn Jabal din amma dai malamai sun ce alhadisi fi darajatil qabul insha Allah raunin sa ba mai yawa bane da manzo Allah sun ce cewa khudhul ata'a ma dama ata'a in dai aka baka kyauta ka karba in dai sunanta kyauta wa kana rishwatan ala dini din fala ta'khuruha amma in ka fahimci cewa an baka ne dan cin hanci to kaka karba baka ka cuta balbal to al'amiluna alaiha kenan sannan in ka fadada ma'anar al'amiluna alaiha waɗanda suke zama su kuma a kasa nisabin zakkar su ne almukharrisu na kenan misali za ka ɗauko mutum ka hayo shi ka ce to ka zo mu zauna mi lissafin dukiyata ka gaya min haƙƙin allah a cikinta ce to shi kenan sai ce yanzu to a rubuta a shago dai an lissafa kaya suna kaza a cikin man ilhad wasu yara su suke taimakawa wajen a shiga sto da sto kifa ɗinka da accountant ɗinka duk suna cin al'amiru na alaiha a rubuta a rubuta a rubuta a rubuta akwai bashi kaza a waje kaza akwai bashi kaza mu ma muna bin wani kaza a bugawa na waya kai yaro bugawa na waya duk tare aka haɗu aka yi aikin ai saboda aiki ne na neman kubuta a wajen Allah duk da aka gama aka tara alƙaluma to kuma sai a kira malami masani shi kuma wataƙila ko a cikin sun kuma akwai masanin to yanzu dukiya dai ta kai kaza shi zai bada da fatawar cewa to bashi kaza tunda akwai matsala shi wanda ake bi bashin yanzu ya talauci da haka sai dai in shi za mu karɓa a sai da shi a biya bashin, kaga yanzu dole a cire wannan daga cikin lissafi ko kuma kuna kotu already yana cewa ma ba bashin a ciki kuma ya ɗau lauya ka ɗau lauya ka kuma sai da kotu take a najeriya to ya bada fatawa a soke wannan mu kuma wane yana bin mu bashi duk ya bada fatawa a fitar da komai ya ce to yanzu gaba ɗaya dukiya za ka fitar da kaza bisa kaza to wannan duk suna cikin al'amiru na alayya sai dai malamai sun yi saɓani shin wajibi ne sai an ba su ko ba wajibi ba to manzala suna dai bai taba hana su ba sai dai in kai aka baka ka bari lokacin a mu'azu dan jabal allah ya ƙara yadda a afwan na'am mu'azu dan jabal allah ya kare da a gare shi lokacin da sai na umar ya tura shi da yaje ya tattaro ya tattaro ya kuma fitar aka bashi ya raba bai ɗauki kasansa ba da ya dawo gida matarsa ta ce mara balale alhamdulillah tunda ta san aiki ya tafi kuma ta san allowance dinsa sai ta ce to yaya ina ka san namu sai ce a inna ma'i daghitan ai sai na Umar ya samu wani supervisor yana kula da ni ta ce supervisor kuma wanda zai kula da kai akan me yace inna ma'i daghitan wallahi an samu mai kula da ni ba zan iya tabawa ba saboda haka sai sai ta yi lullubi kawai sai ta tafi gidan da umar kasan in kai kana jin kunya ka kyala wanda zai iya yin magana ta ce haba amirul mumini me haka yaya za ka aike shi abinda an san ana fitarwa da mutum haƙƙinsa kuma ka haɗa shi da wanda zai samu ido sai na umar ce inna lillahi wa inna to sai na umar cikin mutanen da yake shayi akwai mu'azu dan jabal ba wai shayi na tsoro ba sai na umar ya yarda da ilimin mu'azu dan mu'azu dan jabal ba a yi wani saurayi a cikin sahabbai mai karatun sa ba domin da ya mutu sai na umar ya yi kuka kamar ransa ya fita shi yasa da ya zo mutuwa ya ce wallahi da abu ubai da yana da rai ibn al-jarra da zan yi wasiya shi zai ci gaba da karɓar jagorancin mutane in na koma ga allah allah ya tambaye ni wa kabar wa amanar al'ummar manzona zan ce na bar musu abu ubai da saboda na ji manzanka yana cewa inna bi kulli ƙaumin ko aminan ko inna li kulli ummatin amina wa aminu ummati abu ubaida yace to da kuma mu'azi yana da rai da shi zan sa ya jagoranci jama'a saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'athu mu'azun yawmal qiyamati bayna yaday al ulama ratwa za a tashi mu'azu dan jabal shi kadai malamai za a kasa su biyu kaso daya malaman duniya gaba daya kaso daya ko mu'azu shi kadai yana gaba suna binsa Allah ya ji kan mu'azu dan jabal sai sai na umar ya ce a kirawo mu'azu sai ga sammaci sai na umar yana kiran mu'azu mu'azu ya zo ya ce ga abin da mataka ta ce don Allah na sa maka wanda zai kula da kai ya ce ba kai nake nufi ba Allah ne yake kula da ni sai sai na umar ya dariya ya ce na san abin da kake nufi kenan shi shi mu'azu da kansa ya ki karba ba sai na umar ne ya hana shi ba don haka duk wanda ya taya ka aikin zakar ka bashi akwai wani abu da yake a zamanin yanzu tunda a yawanci littafan fiƙi bayanin da suke idan ya zanto gwamnati ce take tasarrufi akan zakar kun ga lokacin sai na umar baka isa ka fitar da kanka ba sai dai aje a karɓo maka lokacin sai na usman kuma da ya ga irin yadda aka ɗan sha horo a lokacin sai na umar sai ce to ba laifi kowa ma zai iya fitar da tasa to yanzu da kowa ke fitar da tasa Yaran ka na kanti wanda ba sallamar ka suke ba ba sallamar su kake ba wanda su suke kula da harkokin su kai su kawo sai ka kamar in dai ba su je cikin alfuqara wal masakin ba to ya kamata ka sa su a cikin al'amiluna alaiha kar su ga kuɗin gashi su suna ta tarawa tare da kai duk da mai kuɗi baya su a ce su wani suka tara mun kuɗi to tunda su suka taimaka maka ka tara to bai kamata kuma su ga yau an kira wani wanda bai sha wahalar dukiyar ba an ba shi abin da sai su shekara biyar ba su same shi ba sai hassada ta iya shiga zuciyarsu balle in sun san shi balle in ya zanto wani mutum ne wanda yake irin ba wani shiri suke da shi ko wani abu ba to don a kashe irin wannan kofar to su ma ya kamata a ɗan san musu wani abu to yanzu me ya kamata a ba wasu su al'amilu na alaihaɗin malamai sun sun kalli kasan na alaiha din sai suka samu mazabobi guda uku akwai mazabar farko mujahid Ibn jabar a cikin tabi'ai da Ashafi'i, wanda mujahid yana da ra'ayika na fikihu, a cikin tabi'ai yana cikin fuqaha'ut tabi'in sai da ya sauka bakwai a gaban Abdullahi ɗan Abbas duk ayar da ya zo kanta sai ya ce a ina ta sauka da yaushe da safe ko da rana ko da jaddara, manzo Allah ya tashi daga bacci ne ko yana kwance yana gida ne ko yana waje yayi tafiya ne ko yana zaune a gida a tsaye yake ko a zaune da sanyi ne ko da zafi ta shafa wata ayar ne ko ta ayar ta shafe shi shi yasa imamu ash-shafi'i yake cewa idza ja'aka tafsiru an mujahidin fa hasbuka bihi in dai kana tafsiri ka zo kan a ah, mujahid ya ce kaza ya ce to kawai ka tsaya ba sai ka ƙarasa ragowa ba kawai ka siya kawai a wajen shi yasa Imam al-Bukhari yawanci a cikin Sahih al-Bukhari a kitabut tafsir yana dogara da tafsirin Mujahid ibn jabar, to shi Mujahid ibn jabar da Imam Shafi'i ina jin Mujahid ya rasu ko shekara ta 104 ne in ban manta ba da Imam Shafi'i eh, Muhammad ibn Idris Abu Abdullah Shafi'i shekara ta 204 ya rasu suka ce abinda za a bawa al'amiluna alaiha a duba aikin da suka yi a kintaci in hayarsu aka yi nawa za a biya su sai a ba su a cikin zaka adadin albashinsu lokaci ya yi sai a ba su adadin albashinsu haka suka ce wasu kuma suka ce a'a ko kuma dai a ba su kawai abin da ake ba wa kowa irin yadda ake ba kowa su ma a yi musu alheri amma daga cikin zakar za a ba su amma malikiya da hanafiya suka ce a'a sai dai a takaita a iya ladan aikinsu kawai domin ai shari'a tana kula da komai ya halatta idan ka ɗauki liman ko malami gwamnati ta ɗau malami ko alƙali wanda zai dinga yi wa mutanen shari'a to za a hana shi zuwa kasuwa za a hana shi yin aikinsa da sana'a